أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يغيب عن بصره وصمته لبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آل ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأجحش بصبره الورع أحمده ما قطع نهار بسير والليل بسرع أحمده حمدا يدوم ما حبت جنوب وصبع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عدما وأربع المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار في الغار بلا مرة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهرب من أغث كسرى وقيصر بالريف وما ولا وعلى عثمان مجشد جيش الأسرة جيش الأسرة زوج ابنتهما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرع ما فل سيف شجاعته كرت ولا ونا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد uwa, ينقوى السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته wannan karatu yana zuwa ne daga wannan masallaci na zaidu bin sabit a wannan unguwa ta ainihin wato unguwar dosa a wannan layi na gwabarwar a cikin wannan gari namu na ainihin wato kamar yadda yan uwa suka sani a rana irin kewu muna gabatar da karatun littafin alwazi akan aƙidar ainihin wato magabata wanda wasu dalilai sun sa da dama ba mu yi karatu ba tun daga bayan ramadan sai yanzu mai duka ya so mu dawo domin mu ci gaba da ainihin wato karatu daga inda muka tsaya kamar yadda aka sani mun hadanta duk lokacin da za mu dawo karatu idan akwai wata munasaba to mukan yi magana akan munasaba ne a ranar farko kafin mu dora daga inda muke yin ainihin wato darasi saboda munasaba ne a karatunmu ne wa muka zaɓi cewa za mu yi magana akan falalar makka da madina kawai ita kuma falala ba ka cewa wani ya fi wani ko guri kaza yana da matsayi sai in kana da naski daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ake tabbatar da ainihin wato falala da kuma faɗakarwa tare da tambayi da kashedi da jan kunne da ahir dangane da wasu wasu ma sukan dingina kansu cewa su ahalin sunna ne a faɗakar da su in sun manta ne in kuma ba su sani ba a sanar da su dangane da matsayin waɗannan ainihin wato gurare garin makka da kuma ainihin wato garin madina wannan yasa saboda muhimmancin wannan matsalar malamai suka yi rubuce-rubuce a kanta ɗaya daga cikin manyan malamai abul wali muhammad bin abdullahi bin ahmad bin muhammad bin wali bin ukuba bin al'arzak al-gasani al-maki al-ma'aruf bil arzak wanda ya rasu hijira na da shekara 250 ya rubuta littafi ya sa masa suna akhbaru makkata wa ma jaa fi hamil sannan akwai ainihin wato akbaru makkata fi qadim dahari wa hadithihi na ainihin wato Abu Abdullahi Muhammad bin Ishaq ibn al-Abbas al-Makki al wanda ya rasu wannan malamin hijira da shekara 272 sannan akwai a imamu hassan al-basri ya rubuta littafi ya sa masa suna a tarki fil iqamati bi makkata. kwadaitarwa wajen zama a cikin makka sannan akwai as-saraya wal buhutun nabawiyya hawl al-madina wa makkata. na ainihin wato burai bin muhammad burai abu ainihin wato mayina al-umari sannan akwai tarihu makka al-musharrafa wal masjid al-haram wal madinatu sharifa wal qabr sharif wanda ma da wani malami ya rubuta shine Muhammad bin Ahmad bin Ziya Muhammad al qurashi al-Umari al-Makki al-Hanbali wanda ake ce masa Bahauddin Abul Baqa wanda aka fi sanin shi da ainihin wato Ibn al wannan malamin ya rasu hijira da shekara 800 da ainihin wato da 54 ya rubuta wannan littafin sannan akwai littafin dawar ulama'i makkatul mukarrama gudunmawar da malaman makka suke bayarwa fi sidmatu sunna wasiratun nabawiya wajen hidimta wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato tarihin manzon Allah wanda rida muhammad safiyuddin as-sunusi ya rubuta sannan akwai risalatu abi dawud ila ahli makkata wa ghayrihim fi wasf sumani wanda abu dawud sulaiman bin al-ash'as bin ishaq bin bashir bin shada, bin amr al-azhari as ya rasu hijira da shekara 275 sannan akwai ainihin wato مكة والمدينة في الجاهلية وأهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واللتافي وند ونمالم يربط أحمد إبراهيم شريف sannan akwai adabul madina fi dawil kitabi wa sunna ladabin yadda ya kamata musulmi ya zauna a ƙarƙashin hasken littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akwai littafin at-tuhfatul latifa fi tarihil madinati sharifa wanda shamsuddin abul khair muhammad bin abdurrahman bin muhammad bin abi bin usman bin muhammad as-sakawi ya rubuta wannan malamin ya rasu hijira shekara 200 da ainihin wata tara sannan akwai alkitab wato al-hubbul mutabadil bainar rasul wal madinati wa ahliha wanda ainihin wato al-doktor khalil ya rubuta sannan akwai littafin al-hujjatu ala ahli al-madinati wato hujja ta tabbata ne akan mutanen madina wanda abu abdullahi muhammad bin hassan bin farqadan ash-shaybani wannan malamin da ya rubuta wannan littafin ya rasu a shekara ta hijirana da ɗari da tamanin da tara wanda ya fi shekara dubu yanzu baya duniya sannan akwai ainihin wato addurratu samina fi akhbar madina wanda muhibbuddin abu Abdullahi muhammad bin muhammad bin husain al-ma'ruf ibn Najja, wannan malamin ya rasu hijira da shekara 644 sannan akwai littafin alkafi fi cikin ahalin madina shi yasa an mutum yana so ya koma littafin da imamu wato ibn taymiya ya rubuta akan falalar fifikon mazhabar imamu malik akan falal sauran mazhabobi saboda dalilin imamu ibn taymiya yace saboda imamu malik ya rayu a madina ya kawo bambancin makka da madina da sauran garuruwa a duniya wanda wannan dalilin da ya mazhabar imamu malik ta fi kowace mazhaba da cikin ainihin wato mazhabar sannan akwai ainihin wato littafi wanda wannan malamin ya rubuta ya sa masa suna almadinatul munawwara annabawiyya madinar annabi yace fadluha falalatta sannan fadlu sakinaha falala wanda ke zaune a cikin ta ziyaratuha wato falalar wanda ya ziyarce ta wanda Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abubakar al-Jazairi ya rubuta sannan akwai juhudul malik abdulaziz wato ƙoƙarin malik abdulaziz fi da shirin ta'alim al'am bil madinatin nabawiyya wanda salih bin abdullahi albarakat alkamili ya rubuta sannan akwai ainihin wato littafin fadlul madina wa adabu sakiniha sannan wa ziyaratuha wanda abdul muhsin wanda aka fi sanin shi bin al-abbas al-badari ya rubuta ɗaya daga cikin malamai da suke rayuwa a wannan zamani sannan akwai fadlul madina fadailul madina na abu sa'id al-mufaddal bin muhammad bin ibrahim bin al-mufaddal bin sa'id bin amir bin ainihin wato sharahil الشعبي الكوفي ثم الجنيدي المقري wanda ya rasu hijirana da shekara 308 wannan yake nuna maka cewa wayannan rubuce-rubucen da malamai suka zauna suke yi akan falallar makka da madina dalili ne akan cewa garin ya bambanta da sauran garuruwa ba za ka taɓa ganin wani malami ya maka littafi akan falallar najeriya ba domin ya ce falalar najeriya wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falalar babu ba malamin da ya zauna ya maka rubutu ya ce maka falalar iran idan ya zauna ya wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falalar babu ba malamin da ya ce zauna ya maka rubutu ya ce maka falalar Senegal idan ya ce falalar Senegal wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falalar to su kuma malaman da suka ce falalar Makka da Madina ga ayoyin da za su kawo a Qur'ani da kuma hadisan Annabi dan tabbatar da falalar dama mun ce ba a tabbatar da falala ta wani ko ta wani guri ko ta wani lokaci sai da nassi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu na farko abu na farko ambatan makka da Allah madaukakin sarki a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi badani makkata min ba'd an azfarakum alaihim sai ce wa kana Allah bima ta'maluna sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci garin makka a wani wurin da bakka a suratu ali imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fiha ayatun bayyinatun maqama ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya ambaci garin makka da makka kuma ya ambace shi da ainihin wato makka wannan shine dalili na farko a qur'ani dukkan garuruwan nan ko da ake rikici a kansa a duniya ba garin da zaka samu Allah madaukakin sarki wajen in an hada shi da makka ko madina wajen falala wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a qur'ani abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ambaci madina amma asalin madina idan an faɗa ana nufin shi ne Allah ya ambaci ainihin wato garin Misr ya kira ta yace mata birni ala fir'auna amantu bihi qabla an adana lakum sai ce inna hadha la makrun makartum fil madinati li tukhridu minha ahlaha fa sawfa ta'lam da haka madina a wannan gurin shine yana nufin ainihin wato misra da haka Allah da yana magana akan annabi Musa sai ce wa dakhala al madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه wannan garin na Misir da Allah ya kira shi yace masa Madina shine Allah ce wa Annabi Musa fa asbaha fil madinati qa'idan yatarqab fa idan alladhi istamsarahu bil amsi yastasrifu qala lahu Musa innaka lagawiyyun wannan garin na Misra da Allah ta'ala ya kira shi ya ce masa binni ne dai Allah ya sake cewa wada'a rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليبتلوك فاخرج إني لك من الناس wannan garin na Madina da Allah madaukakin sarki na Misra da ya kira shi binni shine Allah ya faɗa cewa wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawu fataha an nafsihi kada shiga baha hubba dan haka Allah yake faɗa cewa walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi wa qala dukhulu misr in sha Allah amin wa rafa'a abwayhi ala al-arsh wa kharru lahu sujada da udkhulu misr wannan garin na misr shine wa qalat imra'at wa qala niswatun fil madinati imra'at al-aziz turawu fataha an qad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin da haka wannan ainihin wato shine madina sannan garin da mutanen ashabul kahfi suka zauna Allah ya kira shi yace masa madina fa ba'athu ahadakum bi waridikum hadhihi ila al madinati falyanzur ayyuha azka ayyuha azka ta'aman sannan falyatukum bi rizqin min wal yatalaqqa wala yushrikanna bikum ahada garin da annabi Musa da Khidir suka je suka nemi a karbi bakuncinsu ko suka samu katanga za ta faɗi Allah ya kira garin ya ce masa madina wa ammal idaru ko wa ammal idaru amma wannan ainihin wato katangar an fahimta a yi da ni guda mai yatimai ni fil madina wa kana ta hata hukan zullahuma wa kana abuhuma saliha sannan garin da annabi ainihin wato salihu ya zauna Allah ya ce walqad arsalna ila samud akhahum salihan an ibudu Allah fa idza hum fariqan yaqtasim قال يا قوم لمن تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستكبرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون sai Allah ya ce wa kana fil madinati qad rahati yufsiduna fil ardi wa wala yuslihu sannan mutanen da Allah ya tura manzanni guda biyu aka karyata su wanda wasu malamai ke cewa an ɗake ne Allah ya kira wannan garin ya ce masa ainihin wato bindi ina ta an fahimta shine kamar yadda Allah ya faɗa a can ainihin wato waja a rajulun min aqsal madinati yas'a to wancan shi ma garin Allah hukun sarki ya kira shi ainihin wato bindi amma shine waja min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursal amma akwai ayoyin da idan ka sun kira Madina to suna nufin Madinar da Annabi ya bar garin Makka ya je zauna a cikin ta Allah ya ce wa min ainihin wato min man haulakum min al-a'rab munafiquna sayti wa min ahli al-madina wanda ba wani gari bane a duniya wannan Madina dai da kake gani ita Allah yake magana sannan Allah ya ce ma kana li ahli al-madinati ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا لأوج أنفسهم عن نفسه سنة الله يكتال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنبلينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا سنة الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأأس منها الأسد إذا wato aka dawo sai masu izza sun fitar da kaskantattu in aka dawo cikin ainihin wato madina wanda wannan ita ce madinar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato je cikin ta kafin manzon Allah ya je garin Madina sunan garin Madina Yasriba ma'anan ya Yasriba shine bariki wa iz qala ta'ifatu minhum ya ahli Yasriba la maqama lakum farji sunan ya Yasriba me ma'anan ya Yasriba shine bariki madina ta zama bariki ne saboda ta tara mutane nau'i daban-daban ga aus ga khazraj ga banu qainuqa ga banu najib ga yahudawa ga larabawa ga tarkace shi ake ce mata yasriba amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran da yake cikin ta ya ka daina ce mata yasriba sai ta koma madinatul munawwara madina wanda Allah madaukakin sarki ya haskaka ta shi yasa Anas dan Maliku yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace garin Madina duk abin da ke cikin garin Madina sai ya haɗu amma ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga duniya duk abin da ke cikin garin Madina sai ya ainihin wato ya ainihin wato da haka shi yasa zai da yake cewa sabauta ila duniya wa dhillat bilayt wa gharraka min hasil mubatil ma'har fadarha wa sharri la yagirbu bikal gam sai ce bi yasri ba nurul lullu wa bidaya saboda ka zaman gabas ko yamma kada ya rude ka yadda da kake a duniya ka bashi ka taso ka tafi madina domin bi yasri ba nurul a madina akwai wani haske na annabta wanda wannan hasken har abada har duniya ta tashi Allah ba zai wuce wannan hasken ba da haka biye siri ba lurin dun nubuwa tilayar abu na gaba ƙarƙashin wannan shine Allah madaukakin sarki ya lissafa ni'imomin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam nasharaha laka sadaraka wa wada'ana anka wuzraka alladhi anqadha zaharaka sai ce wa rafa'ana laka dhikraka mun daga ainihin wato ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hasan al-Basri yace wa rafa'ana laka dhikraka shine idza dhukirtu zikirka in an ambace ni ni Allah ta sai an ambace ka da, daga ibnu abbas ya ce yuridu shine al'ada adhan wal iqama abinda Allah yake nufi shine kiran sallah da iqama duk in an ce ashhadu an la ilaha illallah ko ka jira sai an ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa tashahhud wal khutba ala al manabir akan mumbari in dai za a kira sunan Allah sai kaga an kira sunan manzon Allah yace walau anna abdan da wani bawa abadallah zai bauta ma Allah wa saddaqahu kuma ya gaskata Allah fi kulli shay a cikin kowane irin abu amma walam yashhad anna muhammadar rasulullahi amma ya yi shaida wa annabi da manzanci da lam yashhad bi shay'in wato bai shaida da kuma, kuma ibadar da ba za ta mai amfani ba wa kana kafirin kuma in ya mutu ya mutu yana arne domin kalmar shahada tana da bangare guda biyu tana da bangare na la ilaha illallah muhammadun rasulullah da haka yake cewa zahaq qatada yake cewa rafa allahu dhikrahu fid duniya wal akhirah Allah ya daga ambaton manzon Allah duniya da lahira falaysa khatibun wala mutashahhirun wala sahibu salatin babu wani mai kutuba babu wani mai attahiyatu at-tashahhud babu wani wanda zai yi sallah face sai kaji ya kira yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi da haku yake cewa la tuqbalu salatun illa bi ba a karɓar sallah sai tare da ainihin wato sallar ta haɗo da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajuzu khutbatun illa bi khutba ba ta halatta sai an ambaci sunan annabi mujahidi yake cewa ainihin wato shine bi ta'ali akan wannan ne wato hassan bin sabir yake faɗa yace alam tara anna allaha arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa abjad agarru alayhi lin nubuwati khatamu min allahi mashhur yaluhu wa yashhad wa damma al-ilahu isma an-nabiy ila ismihi idha qala fi khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa al-arsh mahmudun wa hadha muhammad sallallahu alayhi wa sallama da haka wasu malamai suka ce rafa a zikirahu shi ne bai aka zubi sakiki alal Allah ya daga ambatan annabi ne ta yadda bai yadda ya aiko kowane annabi a doron ƙasa ba sai da ya alƙawari da shi ya ce zan turo annabi wa idh akhadha da mithaqa an-nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun wani dan sako sai zo idan ya zo wannan dan sakon la tu'minun nabi bi imani da shi wala tansurannahu kuma ku taimake shi da haka wannan shine wato wa ilzamuhum al-iman bihi wal iqrar bi fadli Allah ya lazamta musu lalle sai sun tabbatar da manzancin annabi sannan kuma sai sun tabbatar da cewa yana da falala a kansu thumma wa'ada kul yusra sannan Allah ya wa annabi alƙawarin sauki warraka da kuma wadata bayan sunani wadalika annahu kana bi makkah fi saboda a wannan lokacin a cikin makka ana cikin wani yanayi a ƙarƙashin wannan maganan ne na warafa ana laka zikiraka shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah wanda sunansa taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harani wanda ya rasu hijira na da shekara 728 yake faɗa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa yake ce kila li abubakar bin ayyash an ce ma abubakar bin Ayyashi inna bil masjidi qauman a cikin masallaci akwai wasu mutane yajlisuna sukan zauna wa yajlisu ilayhi kuma ana zama saboda su fa qala sai shaykhul islam bin taymiya yace wannan malamin sai yace man jalasa lin nas duk wanda ya zauna dan ya karantar da mutane addinin Allah jalasa an-nasu ilayhi mutane za su zauna saboda shi sai yace walakin ahadus sunnati sai dai ahli sunna ya mutuna sukan mutu amma wa yahya zikiru za su mutu amma an bazan yana nan baya gushi mal Bakar kuma ya mutu amma an bazan ba zai gushi ba malam jafar ya mutu amma an bazan ba zai gushi ba albani ya mutu amma an bazan ba zai gushi ba sai ya ce wa ahlul bid'i wato su kuma ɗan wa ahlul bid'i ya mutuna wa ya mutu zikiru dan bid'a sai ya mutu kuma da ya mutu shikenan shi ma ya mutu an madal nasu addini idan kaga dan bid'a ya mutu an ci gaba da jinsa to sun rayu da wani malamin sunna ne sun yi zamani ɗaya idan an tuna da malamin sunnan aka tuno rikicin da suka yi da wancan sai a tuna da shi amma wallahi in ba haka ba yana mutuwa an da shi sai yake cewa لأن أهل السنة لأن أهل السنة لو من سوء أهل السنة أعيوا ما جاء به الرسول suna rayar da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ne fa kana lahum nasibun min qawli sai ya zamanto suna da rabo daga fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wa rafa'ana laka dhikraka to tunda ahlus sunna ba su da wani kokari na su tallata kansu ko wani sai su tallata Allah da annabi to tunda ko Allah ya ce shi annabin wa rafa'ana laka dhikraka sai ya zamanto duk wanda ya daga sunnar annabi a duniya shi kuma sai Allah ya daga ambatansa sai ya ce wa ahalul bida'i su kuma yan bid'a shana ma da abin rasul sun ƙi abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah ka na lahum nasibun min ƙauni sai ya zamanto suna da rabo a cikin abin da Allah ya faɗa ya da sha shani aka huwal abutar da haka sai yake cewa falhazar ka yi taka tsantsan ayyuhar min an takraha shay'an mimma ja'a rasul ka yi taka kar karka dinga kyamatar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gurin Allah autarud da huli ajli hawaka ko kan mai da martani akan shi saboda son zuciyarka a wanki sarar ko saboda taimako liman habika saboda mazhabarka auli shi ko saboda shehinka auli ajali shigalika bi shahawati aw bin duniya ko saboda shagaltuwarka da sha'awa ko saboda duniya sai ce fa inna Allah lan yujib ala ahadin ta'ata ahadin illa ta'ata rasuli Allah bai wajabta ba wani mutum kai mai biyayya ɗari bisa ɗari ba ka buɗe shi mutum ka rufe idanka in dai ba manzon Allah ba sai yake cewa wal akada bima ja'a bihi da kuma riko da abin da ya zo da shi bi haythu law kana fal abdu jami' al khaliq sai yadda da mutum zai yi riko da abin da annabi zo da shi daga gurin Allah ya saba ma duk halittun duniya wattaba ar-rasul ya ba annabi ma sa'alahu Allah ba zai tambaye shi ba an mukhalafati ahadin akan cewa ka saba mu wani mutum dan ka baka bi shi ba in an je lahira Allah ba zai tambaye ka bai ce dan me ka saba sai yake cewa fa inna man yudi dukkan wani mutum da yake yake bi aw yuta ko ake masa biyayya taba'an lirrasul ana masa biyayya ne in ya ba annabi wa illa law amara bil khilaf ma amara bihi ar-rasul ma ubi'a da wani mutum zai zo ya yi umarni da abin da saɓanin abin da annabin ya umarni shekul islam bin kimiyya ya ce ba za a yi masa biyayya ba ya ce fa'alam ka san zalika wannan wasma ka saurara wa abi ka bi ka yi biyayya wacce bi ka bi wala tattabi kada ka zama dan bid'a kada ka kirkiro sai ce ta kun abtara da ka zama mai kirkira a addini to yanzu kai ma ka shiga cikin inda shani a kawwal abu tauri sai ce mardudun alaika amaka da aikin da za ka yi ba zai zama karfafi a gurin Allah ba sai ce bal la khairu fi amalin abtar duk aikin da za a yi aikin yankakke ne ba zai zama karfafi a gurin Allah ba to da wannan tunda idan mutum yana raya abin da ya zo daga gurin annabi ya raya sa Allah madaukakin sarki sai ya daga shi ai mun faɗa mun ce garin makka da madina yana da falala daga gurin Allah da annabi shin annabi ne ya ba musulmi umarni cewa su girmama makka da madina ko ba annabi ba da haka duk mutumin da ya girmama waɗannan gurare a matsayin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama annabi to ka lura da kyau ka gani mafi yawancin ƴan bid'a ban ce maka duka ba Allah ya jarrabe su da kin makka da madina mafi yawanci saboda abinda mutum yake so idan ya je wannan gurin yana so ya bada bid'a sai ya samu dama ya bada bid'a idan ka je wannan guri ka zo zaka bada bid'a ka sai a ce maka haram haram to wannan abun wasu bai maka dadi dan me yazo zai bada bid'a za a ce mai haram haram da haka da ya dawo sai ya ci gaba da zage zage amma duk wanda yake da kyakkyawar zuciya wani in kuna rikici da shi kuna rigima da shi da zaran Allah ya bashi kuɗi ya tafi aikin haji ko kuma ra'ayin gida dawo kun je da faɗa saboda zai gane cewa duk abin da ake na addini bige bige a cikin duniya ai garin da aka saukar wa da annabin wannan littafi ya zo san ya gaba haka ake addini ko ba yadda za a yi zaman zamanto wasu mutane na nan gefe a ce kuma sun fi mutanen da ke can wanda Allah madaukakin sarki ya ɗauki amanan littafin da amanan kabarin annabin ya ba su a ce kuma an fi su ainihin wato fahimtar addinin ba kuma ainihin wato zai yi wannan yana daga ciki da haka ya zamanto da Allah madaukakin sarki ya tashi sai bai dauki amana kabarin annabi a duk duniya ya ba kowa ba sai mutanen Saudiya yau da kabarin annabi a Najeriya yake a ce a wani gari daga cikin garuruwa to da kun san irin abin da za a dinga yi na tafargaza <clears throat> to sai dai la haula wala quwwata illa billah kafin annabi ya rasu ya daga hannu yayin addu'a yace Allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta kuma Allah ya karɓi addu'ar annabi ya ɗauki amanar wannan garin ya danka a hannun waɗannan mutanen da ba a damka amanan nan a hannunsu ba to da abin da zai faru na matsaloli Allah kadai ya san ainihin wato me zai faru amma Allah subhanahu ta'ala ya dauki amanar wannan ainihin wato gurin ya danka ainihin wato a hannunsu wannan yana daga cikin dalilin da yasa zaka ga duk wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya ta munafunci ko ta bid'a ko ta shirka to idan ya je wannan gurin sai kaga dole yana jin ainihin wato haushin waɗannan ainihin wato mutane yana fata an fahimta to shi yasa ya zama wajibi dole ne mu ci gaba da bayani dangane da falalar ainihin wato waɗannan guraren abu na farko a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne alƙur'ani wannan maganar Allah madaukakin sarki fifikonta da maganar da ba ta Allah ba kamar kai ne da halitta shi Allah da kai wanda ake cewa yana daga cikin rukunin imani guda shida dole sai ne imani da littattafan da Allah madaukakin da haka shi kuma alkur'ani yana daga ciki da haka suke cewa bil kutubi nu'minu tafsilan wa mujmalatan wal kullu ghayra qur'anin shabahu dakar za mu yi imani da littattafan Allah jimlatan a dunkule duk annabin da Allah ya turo ya ba shi littafi tafsilan ya faɗi wasu ya faɗi sufi ibrahim ya faɗi attaura da injila da zabura sannan ya faɗi alƙur'ani amma wal kullu ghayra qur'anin shabu dakhal din littafin da Allah ya turo a doron kasa idan ba qur'ani ba babu littafin da banna ba su shi ba shi kuma wannan ƙur'anin Allah ya ce wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun min hakimin hamid da haka suke ce innal qur'ana kalamullahi khairu hudan منزل وعلى التبيان مجتمل qira'atuhu qurbatu bisud mustaqarr sannan tawaturan arabiyan jaliyan tafsir ayatuhu nasakhat kutubun muqaddamatan fa huwa al-muhaymin ma fi hukmihi tadab wannan shine alqur'ani to hujja ta farko daga cikin littafin Allah madaukakin sarki na farko duk duniya babu wani gari wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ɗakin da ya fara ginawa aka fara asasa foundation ɗin shi duk duniya ba garin da ya samu wannan kima in ba garin makka ba Allah ta'ala ya faɗa ya ce inna awwala baitin wudi'a farkon daki wanda aka dora assasa foundation dinsa a doran ƙasa shine lallazi bi bakkata mubarak wanda yake cin ainihin wato bakka wanda yake ainihin wato mai albarka wanda za mu zo mai bayani wani dalili ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci garin ainihin wato makka da ainihin wato makka me yasa yake haka sannan Allah madaukakin sarki da yace inna awwala baitin wudi al nasi lalladhi bi makkata mubaraka a can ainihin wato makka guri mai albarka wa hudan lil alamin shiriya ne ga tare fihi ayatun bayyinatun a ciki akwai ayoyi nan, sannan akwai wajen tsayawar annabi Ibrahim Allah ya wa man da duk wanda ya shiga wannan garin kana amina yana cikin aminci wasu malamai suka ce wa man dakalahu kana aminin jumla ce kabariya da ma'anar insha'iya. kenan wa man dakalahu wanda ya shiga wannan garin fa aminu ku ba shi aminci kada ku cutar da shi yadda ya shigo lafiya kuma ku tabbatar sai ya fita wa sai ya fita lafiya shi yasa Allah ya ce walillahi ala an-nas mithl bayti man a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin abu na biyu ne Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa id ibrahim a lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi da Alhazal alhadal da amina Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce sannan warzuku ahadahu min as-samarat Allah ka azarta mutanen garin nan da abincin da za su ci man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim da ya tashi roƙa sai ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wa man kafara amma wanda ya kafarce ya kibina in dai arziki ne zan bashi amma jin daɗi ne dan kaɗan za a dawo zan ainihin wato sa shi wuta shi yasa sai ka ga abu ba a garin makka ake yin shi ba da madina amma sai kaga ga ƙasar da take yin wannan abun ya fi sauƙi a makka da madina sama da ƙasar da ake yin abu saboda addu'ar da annabi ibrahim sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa in qala ibrahim rabbi ij'al hadha da balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al Ya yace Allah ka sanya wannan garin na Makka ya zama to ainihin wato amintaci. abu biyu roƙan musu Allah ya ba su arziki sannan Allah ya ba su aminci kuma Allah madaukakin sarki duka ya ba su wa'annan abubuwan guda idan ƙasa tana da arziki ba aminci ba zaman lafiya to akwai matsala idan akwai zaman lafiya ba arziki shi ma akwai matsala annabi ibrahim ya roƙa ya ce allah ya ba su arziki sannan allah maɗaukakin sarki ya ba su ainihin wato zaman lafiya a wannan gari na ainihin wato makka ne allah ya ce wa idda annal da masabatan linnas a lokacin da muka sanya ɗakin da ya zama marje makomar mutane wa amnan ga kuma aminci wa domin min maqami ibrahima ainihin wato musalla sannan akwai kuma ainihin wato matsamin ibrahim a wajen ainihin wato musalla shi yasa za mu ga cewa wannan ɗaki na allah da allah ya ce masabatan linnasi wanda duk bai taɓa zuwa makka ba idan ya je a shekaran farko irin wahalhalu da matsaloli da zai fuskanta wani za ka ga yana cikin alwashi in ya dawo ba zai ƙara komawa amma da an dawo wata ɗaya biyu za ka ji yana da buƙatar zai koma shekara mai zuwa da Allah zai sa ke dawo da ita ya ga amma haddata na shiri za a koma ɗakin Allah ba shi da abin da zai ci sai ka gan shi cikin damuwa da wani yanayi saboda Allah ya sanya shi masabatan linnati sannan Allah madaukakin sarki yace wa iz bawwa'ana li ibrahima makanal bayt Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baiti lit-ta'imina wal-qa'imina war-ruk'i sujud sannan wannan ɗaki da Allah maɗaukakin sarki yayi magana ɗaki ne wanda annabi ibrahim annabin Allah bada badaɗayinsa da ɗansa annabi isma'il suka gina wannan ɗaki bayan Allah ya sanya foundation ɗin ya yi ishara cewa nan yake so ɗakin da ya fi kowane ɗaki a duniya ya tabbata sai aka ciro annabi isma'il da annabi ibrahim su ne za su yi aikin gina Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahim al-qawaid min al-bayt wa isma'il تقبل منا انك انت السميع العليم alim lebaran da yake aikin ginin a ɗauki bulo a ɗora na farko shine annabi ibrahim wanda yake ɗauko bulan da za a daura shine annabi ismail ka ko san ku wannan ginin yana da kima a gurin allah allah ya zaɓi wanda suka fi kowa kima a gurin sa ya ɗauko su ya ce su yake so su fara asasa foundation din wannan ainihin wato sannan a cikin wannan gari ne na makka Allah ya ce wa annabi inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha Allah ya umarce ni in bauta muku bangijin wannan garin wanda ya sanya shi ya zama harami wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake inna safa wal marwata duk duniya ba wani gari da ake samun safa da marwa sai a ina sai a makka Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita wanda ya ziyarci wannan dakin na Allah a wuri tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man sannan duk duniya babu inda ake da mash'ar haram inda ka bi ainihin wato madina ba Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arfatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين sannan duk duniya babu wani gari da Allah ya zaɓi wani guri a cikin garin wani yanki ya sanya shi ya zama harabi in ba Makka da Madina ba Allah madaukakin sarki yana faɗa wa qalu suna cewa in nattabi'ul huda ma aka nutaqaddam min ardina idan muka zo muka ce za mu kama shari'ar da kake kai mu bi za a dinga kawo mana hari a cikin kasashen mu Allah ya ce awalan mumakkin lam bun ba su dama ba muka sanya haraman aminin muka sanya harami ya zama abuntaccen guri wanda yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamun sannan Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil babil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun a harami ne za ka ga cewa in tsintuwa kai haramun ne sai dai ka ɗauka da idan ka ci ka ci wuta bambam sannan Allah madaukakin sarki yace da Allahu lil ka'abati al bayt al harama qiyaman lin nas Wa shahr al harama wal hadi wal qala'ida a wannan bayan Allah ya sanya shi harami sannan ya sanya ainihin wato ɗakin sa sannan duk duniya da Allah ya ce wa azim bin nas bil hajj ya atuka rijalan wa ala kulli zamirin ya asina min kulli fajjin amin da aka ce ai kira ga mutane su taso saboda aikin haji Allah bai yadda ma duk wani musulmi ba a duk inda yake a kasannin duniya aikin haji a garin su sai ya baro garin ya taso ya taho ina ya taho makka da madina sannan idan yi aikin haji aikin haji ya ainihin wato da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa qurayshawa ya ce li ila fi quraysh ila fi marmilat ash-shita'i was-sayf sai ce falyaqudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min juɗe wa amana amanahum min hau. ku bauta ma ubangijin wannan dakin wanda ya amintar da ku daga tsoro sannan kuma ya ciyar da ku daga yunwar da kuke fama da ita wannan gari na makka shine garin da annabi ibrahim ya nuna ya ce, yace rabbana inni askantu min zurriyyati Allah na zaunar da iyalai na biwadi ghairu zizar inda baitikal muharram rabbana yuqimus salata rabbana faj'al afidatan minan nas ta'awi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun wannan gari ne na ainihin wato makka a wannan gari ne na makka Allah ya sanya alƙiblar da duk musulmin duniya za su kalla su sallah Allah ya ce kad nara taqallubu wajhika fis sama'i falan walli yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا ذاك دا musulmi za su sallah ba wannan ɗakin na Allah suke kallo ba wanda ke garin Makka in sun yi sallah ba ba a wannan gari ne Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wato masallaci mai alfarma Allah ko ya kira abu da kansa ya ce yana da alfarma ka san yana da shi ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba mai magana ta ƙarshe a gamsu ya gama magana ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa daga masallaci mai alfarma dan haka ya zamanto wannan duk duniya babu wani masallaci da Allah ya kalla ya ce masa mai alfarma ko ƙasar wani ko garin wani in ba wannan masallaci da ke ainihin wato garin makka ba Allah ya ce innal ladina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal ba'id garin makka ne kadai da madina zaka ji idan kai aikin lada kamar yadda bayani zai zo a lindin sama kuma kaji da niyyar zaka sabawa Allah ko baka yi saban Allah ba sai Allah ya rubuta maka zunubi da haka Allah ya ce wa man yurfihi bi ilhadin bi zulmin min da zuku duk wanda ya shiga wannan garin wa man yurfihi bi ilhadin da zuku min azabin alim sai mun dandana masa azaba ainihin wato mai radadi sannan a cikin wannan gari ne na makka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa akwai baitul aqi thumma liyaqadu tafathahum وليوفوا نزوره وليطوفوا بالبيت العتيق yi tawafi ga ɗakin Allah da daddai mai daraja malamai suka ce Allah ya kira wannan ɗakin ya ce masa bilbaitul atiq ne saboda abu na farko shi ne atiq huwa al shi ne abin da ya dade annahu aqdamu buyutil ard duk wani gida da ka sani a doron kasa da aka gina to wannan ɗakin nan Allah ya riga shi domin Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas to tunda ko shine da daddan gidan da yafi kowane gida a duniya da wannan ne ɗakin nan na Allah ya cancanci wato wal yatawafu bil baitil atiq sannan wannan ɗakin na Allah ana kiransa da ainihin wato al'adiku ne saboda an Allah a ataqahu min al-gharq Allah ya yanci wannan ɗakin daga nabi ya haitu rafa'ahu ila samai wasu malamai suka ce lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufani wanda Allah ya ce fa fatahana abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir وقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Allah bai yadda ɗakin Ka'aba ya nutse ba Allah ya sa aka ɗauki ɗakin aka sama da shi lokacin da Allah yake cewa wakila ya ardu bil ima'aki wa ya sama'u aqlihi wa qida al ma wa qudiya al amru wastawat al judi wa qila buqda lil qawmi zalimin Allah ya sa aka dawo da ɗakin sannan magana ta uku shine wannan ɗaki na Allah ana ce masa ne من أتق الطائر إذا قوي في وكله فلما بلغ في القوة إلى حيث أن كل من قصد تهذيبه هو تقريبه أنا كلا وانا لكن ألا تتعاتقني سوى دم متمن دين فاتي وانا لكن ألا ينسو سيار بأي لو كجرى لك ذا ألا من دين لك ألا يتي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم wa arsala alaihim zairan ababil tarmihim bi hijaratin me yasa Allah ya musu wannan naukan na bala'i abinda suka tashi shine sun ji za su rusa wannan ɗakin na Allah dan haka wannan ɗakin na Allah da wannan garin na Makka da Madina yake duk mutumin da yake da fatar garin da wani abu domin bashi ga shi ga Allah ya gani idan akwai wani abu da zai yi da shi akwai hadisin na na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya akwai wasu sojoji nan gaba da za su za su tumbara sai sai su rushe ɗakin kaba fa idza kanu dubai za a bin al sai sun kasance a cikin sahara annabi ya yace yusufu bi awwalihim wa akhir Allah ya hallaka su tun daga na farko har na ƙarshen ya aisha take ta rasulullahi ya Allah mutum kulli zai yi haka wa fihim aswaq akwai ciki akwai yan kasuwa akwai wanda ba ruwan shi annabi ce Allah zai haka ne in an je lahira kowa sai a tashi akan yi kai akan me ka tauka fada eh ni mun dimfara ne mu je mu rusa ɗakin Allah Ok to shi ke kenan karasa bayani sai ko mai fitar da kani dan kasuwa ne shi kenan to karasa bayani shi kenan wannan daki na Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu wannan daki ana ce masa atiku ne saboda annallaha a ataqahu min an yakuna milkan li ahadin min al Allah ya ɗanta ɗakin ya kasance ƙarƙashin mallakar wani mutum daga cikin mutanen duniya wato shi yasa za ka ga a tarihi ba ka jin an ce wai wannan ɗakin nan Allah ya zauna ƙarƙashin turawan mulkin mallaka ba a yi kuma duk wannan zanga-zangar da kake ganin an ta shishirewa a duniya saboda demokuraɗiyya turawa kuma kun san cewa duk wani mulki da ake a duniya in dai ba demokuraɗiyya ba musamman amerika da take super power yanzu tana da adawa da wannan mulki saudiya kuma sarauta take ba ruwansu da demokaradiyya to tun da ba ruwansu da demokaradiyya dole a san yadda za a yi a da mutane da sun tada hargitsi domin ta hanyar demokaradiyya ne kaɗai ake da iko nan gaba a iya kawo mutumin da yake da aƙida da shi ba idan aka zo aka ce za a yi zaɓe ai mutumin kirki sai ya tsaya mutumin banza sai ya tsaya shi kenan idan mutumin banza ya ce ba shi bane shugaba to daga nan sai a ce kowa ma yana da yanci an takura ma mutane an hana mutane addini sannan wannan daki na Allah ana ce masa atiku ne saboda annaci annahu bi atikum bi anna man zara dukkan mutumin da ya tashi ya zirci wannan daki na Allah a ataqahu Allah ta'ala min nar Allah sai ya illa shi daga wuta da haka annabi yake cewa duk mutumin da ya ji ya aikin hajji wal hajjil mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna sannan duk mutumin da ya je hajji maburu annabi ya ce zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to duk duniya baka da wani daki da in ka ziyarta kake da wannan falalar da wannan ladan in ba wannan daki na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakalahu kana amina mun ce Allah ya kira wannan gari na makka ya kira shi da bakka saboda dalilai guda biyu wasu malamai suka ce da makka da bakka din ma'anarsu ɗaya a babu tabdilul ba bil maimakon inna awwala baitin sun lin-nas lallazi bi makkata ya kace bi makkata wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata sai aka faɗa haka da haka suka ce da ba'un ɗinkin da ke cikin suratu ali imrana da mimun ɗinnan duk ma'anarsa ɗaya a babi ne na tabazulul guru wani lokaci inda ya kamata a kawo wannan sai a kawo wannan duka ainihin wato ma'anarsa ɗaya wannan ainihin wato yana daga ciki wasu malamai suka ce wannan gari na ainihin wato bakka an kira shi da bakkare wato ibaratu an daskil ba'd ba'd ana kiran bakka da bakka ne saboda guri ne da wani ke tun kudan wani da aka akan ce bakkahu ya hu bakkan iza da hu wa zahama idan ya tun kuɗe shi suka yi cinku cika saka ainihin wato cunkoso wa tabakal qawmu idza da'amu akan ce tabakal qawmu in ya zama ku akwai cunkoso da aka wannan guri Allah ya kira shi yace lallazi bi bakkatani saboda cunkoso da ya da ake samu a gurin akwai abubuwan da ibada bai halatta ba a ko'ina a duniya irin wannan sai a makka ne aka halatta yi a shafuɗe ɗin ya tsakanin mace da namiji za a yi zuwa a zo ana ɗawa saboda istiham su mace ba ta kiyaye namiji ne namiji zai kiyaye mace ne kuma babu abin da ke faru in ba makka ba duk duniya inda aka zo aka haɗa irin wannan ya yamatsin aka haɗa maza da mata su taron ba zai kyau ya matsi wa ta yi saboda istiham cunkoso ne yanzu idan mai sallah kana sallah ya zo wucewa ta gaban ka annabi ya ce ka kare shi amma a makka ne kaɗai mutum yana sallah ta gaban ka ba za ka kare shi to da za ka ga wasu na sallah wasu na tawafi haka ake ainihin wato da haka sa'id bin jubairin yake cewa sun miya makka bakka li annahum yatabaqawna fiha ai saboda suna yin cunkoso a ciki a wajen tawafi wannan ita ce maganar Muhammad bin Ali albaqi da mujahid da qatada wasu daga cikin malamai suka ce Ra'aitu muhammad bin ali al salli. Na ga muhammad dan ali dan baqir yana salla kamar dimar'atun bayne dai sai wata mata ta wuce ta wuce ta gaban shi fa zahabtu adfa'uha wannan mutumin yace sai na tashi dan in tunkude wannan matan fa qala sai ce da'aha kabarta fa innaha summiyat bakkata li ya tiyabuk ba'adukum ba'ada ai ana kiran bakka da bakka ne saboda guri ne da za a tare dama ana ibada wannan na ture wannan wannan na ture wannan ina ba ta an fahimta da aka tamurru almar'atu bayna yaday ar-rajul wa huwa yusalli kun san idan ana sallah ai bai yiwa ba sai zo ta gaban da ko to amma ban da makka sai ya ce war rajul bayna yaday mar'atu wa hiya tusalli la ba'sa bi dhalika fi hadha al-makan shi yasa wani lokaci a gurin sallah sai ka ga maimakon sahun mata a baya sai ka ga sahun mata a yi na a gaba saboda akwai lokacin da da an kila sallah a daidai lokacin aikin hajji ci biyar ɗin da ake bayarwa liman ya kinki bai yi ba ana kiran sallah ake tare da to kana tafiya gabanka mata ne su ma gaban su maza ne a daidai lokacin da aka tare kama dole kuwa haka zai hakura a daidai lokacin an sallah haka ake yin sallah don haka wannan yana daga ciki don haka suka ce sannan ana kiran wannan gari ne da Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnas lallazi bi bakkata saboda wadare annaha tabukku a ala jababira duk wani wuyan dan kama kariya a duniya sai wannan garin ya ya karya shi la yuridu hada baru bisu babu wani dan kama kariya da Allah zai bashi mulki ko isa Idan faru wannan garin nan Allah yana so sai ya durkusar da garin kowaye kuma sai Allah ya durkusar da shi shi ba shi yasa ake kiranta da ainihin wato bakka dan haka wannan shine makka kuma ana kiranta da ainihin wato makka ne saboda suka ce annaha tamukku dhuruba ay tusiluha kullaha gari ne wanda idan ka je da zunubi Allah sai ya shafa zunubin gabaki daya shi yasa ake kiran wannan gari na makka da makka sannan wannan gari na makka ana kiran shi da ainihin wato makka ne listilabiha annas min kulli janibin min al-ard saboda shine garin da yake tattaro mutane daga sasannin duniya ko ina a zo a tare a wannan gurin wani malami ya yi karya ya ce bai taron da ake a karbala wai mutane sun kai miliyan ashirin ne kuma duniya ba ta ganin wa'illan mutane ko mutum miliyan ashirin da kowa ya sasa allahu alam mutum miliyan ashirin da biyar sannan makka ana kiranta makka ne da illati ma'iha saboda karancin ruwan da take da shi a wancan lokacin ka anna ardaha imtakkat ma'a sannan wasu malamai suka ce inna makka ta wasal ard an kira makka da makka ne saboda wannan ɗakin na Allah da kuke gani binciken wasu ya nuna cewa shi ne tsakiyar duniya daga cikin da ka fito a duniya shi ne tsakiyar duniya sannan wasu daga cikin malamai suka bambanta tsakanin makka da bakka suka ce inna bakka ta ismul lil masjid kasa idan an ce bakka ana nufin masallacin kawai wa amma makka ta huwa ismul lil balad li balad in an ce makka shi ne sunan garin gaba daya suka ce wa dalilu alayhi an nashqa bakka ta min al istihami wal mudafa shine ana nufin ba a samun cunkoso da turere da sai a wajen wannan daki na ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai haka suka faɗa amma ce na gaskiya duka ya kunshi ainihin wato duka ainihin wato bin da wannan ne aka ambaci garin makka da sunaye masu yawa akan ce mata makka kamar yadda qur'ani ya faɗa akan ce mata bakka kamar yadda Allah ya faɗa akan ce wal baita akan faɗi wannan akan ce al sannan akan ce ainihin wato albaitul haram sannan aka ce wal baladil amin sannan aka ce wal sannan ummul rajim sannan aka ce mata ummul qura sannan aka ce wa sala sannan ana ce mata al sannan ana ce mata ainihin wato alqadisa qadisa li'annaha tutashiru min az-zulum sannan ana ce mata al sannan ana ce mata an nasa sannan ana ce mata al haqima sannan ana ce mata an nasasa sannan ana ce mata ainihin wato kausa sannan ana ce mata walbalada sannan ana ce mata albayyana ana ce mata alkaba duka waɗannan sunaye ne na ainihin wato makka saboda muhimmancin wannan gari ne Allah ta'ala sai da ya rantsi da shi yace la uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad Allah yace wattini والزيتون والطور سينين وهذا amin. Na لا da نتي da zaitun da turi sin sannan Allah ya ce na yi rantsuwa da wannan gari na makka Allah ya rantsi da shi duk ko lokacin da kaga Allah ya yi rantsuwa da abu to yana da muhimmanci shi yasa Allah ya rantsi da shi ya tabbata a cikin littafin Fakhruddin Razi bayan ya kawo wannan sai ya ce ajma al ulama ajma al mufassiruna ala anna zalika al balad fi makkah malaman tafsiri sun yi ijma'i gabaci daya wannan garin da Allah ya kalla ya ce la uqsimu bi hadhal balad wa hadhal balad al amin to ba wani gari ake nufi ba a duniya in ba makka ba yace wa alam ka sani anna fadla makkata ma'ruf falalar makka sananniya fa inna Allah ta'ala ja'alaha haraman aminan Allah ya sanya ta ta zama harami amintacce fa qala fil masjid fiha wa man dakalahu kana amina wannan yasa saboda falalar da waɗannan guraren suke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Hurairah yace salatu fi masjidi hadha kai sallah a wannan masallacin nawa wani masallaci kenan masallacin annabi ba wannan masallacin da zai da ba kar wani ya ga ina nuna nan ya dauka ko nan a'a ba nan ba masallacin annabi annabi yace khairun min alfi salatin fi masu babu. idan ka yi sallah a masallacin annabi wani ya yi sallah a wani masallaci wanda ba na annabi ba a duniya sai ya yi sallah dubu kafin ta kai taka saboda falalar da gurin yake da shi sannan annabi ya ce illal masjidil haram hadisin jabir dan abdullahi annabi ya yake salatun fi masjidin hada afdalu min alf salatin fi ma suwa kai sallah a wannan masallacin nawa ya fi kai sallah dubu a masallacin da ba masallaci na ba illa al-masjid al-haram sai masallaci mai alfarma wa salatun fil masjid al-haram kai sallah a masallaci mai alfarma abdul min mi'at alf salati wancan idan kai za a baka ainihin wato lada dubu amma idan kai a masallaci mai alfarma za a baka lada dubu ɗari wanda yi da aka sai ka shirya idan ka yi sallah a zahar a nan wani sallah a zahara a can to taka da tashi akwai me akwai tazara kaga ba ne. bane to zalika idan kai gingime mai zunubi a ka dai can kai gingime mai zunubi to irin kuma abin da za a mulmula maka na sakamako to ya bambanta da kuma irin wanda zai saban Allah za a mai sakamako a saboda muhimmanci da ainihin wato fifiko da yadda ainihin wato garin yake ya tabbata a cikin littafin Imam Bukhari الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه يبقى باب فضل مكة وبنيانها باب دكي مغانا أكم فللر مكة جنة جنة أتكل لتاب واتو سنن الترمذي شما يبقى باب دكي مغانا أكم فللر مكة يكاو حديثي دقى عبد الله بن عينه واتو علي بن حمراء yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi waqifan ala ala ainihin wato hazwarat yana tsaye akan wani guri ana ce masa hazwarat fa qala sai annabi yake cewa innaki la innaki la khairu ardillahi annabi ya kalli garin makka yace wallahi ke ce mafi alherin kasar Allah yace wa ahabbu ardillahi ila Allah kuma ke ce kasar da Allah ya so gaba ɗaya yace laula anni ukhrijtu minki ba dan an fitar da ni daga gare ki ba annabi yace ma kharatu da ba yadda za in fita daga gare ki annabi ya faɗa da bakinsa mai albarka yace wannan gurin ita ce ƙasar da Allah ya fi so kuma ita ce mafi alheri amma ka samu wani wanda shi kuma aka kwashe mai albarka ba wani ƙasar da yake shuka wa za a kama kai za a kama ko annabin za a kama ai ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana sa za a kama a cikin sunan ibn Maja ya bude babu fatlu makkata a hadisi mai lamba ta 3,108 a littafin musnad imam shafi'i wanda ya rasu hijira shekara 204 a albabu salisu ya kawo akan falalar makka hadisi mai lamba ta ɗari shida ko ɗari bakwai da sittin da ainihin wato tara sannan a littafin ugiyatul bahi an zawa idan musnad al-haris na abu abu muhammad al-haris wanda wannan malamin ya rasu hijira shekara 282 a ya kawo hadisi mai lamba ta 387 sannan a littafin al’insan insan fi taqrib sahih ibn imbar. ya bude ainihin wato babi akan falalar makka ya kawo zikirul bayani bi anna makka ta khairu ardillahi wa ahabbu ila bayani akan kasar makka ita ce mafi alherin ƙasa kuma ita ce ƙasar da Allah ya fi ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da ainihin wato ɗari bakwai da ainihin wato uku takwas da kuma hadisi mai lamba ta dubu uku da dari bakwai da tara sannan a cikin littafin mauridin zama'al bila zawadu bin hibban shi ma ya buɗe falalar makka a hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ashirin da ainihin wato biyar sannan a cikin littafin aljami'u sahihul muktasar na ainihin wato imamul bukhari ya buɗe babu haramul madinati Babun da ke magana akan cewa ba makka bane kaɗai harami madina ita ma harami ce ya kawo hadisin anas dan maliku annabi ya ce almadinatu haramun min kaza ila kaza madina da kuke ganin ita ma harami ne daga guri kaza zuwa kaza yace la yuqatu shajaruha idan ka ga bishiya a wannan gurin ba za ka tsinke ta ba sannan wala yuhdathu fiha hadath hadath ba a kuma zuwa a farar da duk wani abu mara kyau manzon Allah ya ce man man ahadatha hadatha duk wanda ya ce garin Makka ko Madina ya fara da wani abu mara kyau annabi ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan su yanzu billahi alaihi malaman da ke karantar da mutane sunnar manzon Allah a Saudiya da gwamnati da take da alaka da waɗannan malaman masu kyau suna sane da annabi ya faɗi wannan maganan za sakaci da gangancin da za su bari a farar da wani abu mara kyau a ƙasa a kashe mutane ba zai yi ba da haka ya tabbata a cikin babu fadlul madinati wa annaha tankin nasa ko tamfin nasa babu da ke magana a kan falalar madina kuma nan gaba madina da maka sai sun kori mutane hadisi ya tabbata daga sa'id bin ce na ji abu huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulul qura wato an umarce ni da ainihin wato wata alƙarya wacce ainihin wato za ta dinga bambance mutane ya ƙulo na yan kariba wa hiyar madina tamfin nasa kama yan filkirul kabasar hadi za ta dinga korar mutane yadda ka san wato bakin ƙarfi idan an ɗauke shi an sa shi a wuta bakin ƙarfin ke fita da daban dattin kuma ya fita daban a cikin littafin imamul bukhari ya kawo babin da ke magana akan falalar madina da kuma addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi a cikin ta da albarka wa bayani ta ha da kuma cewa madina harami ce ita ma wa taharimi ha wa ha wa bayanu hudud harami da kuma haramun ne mutum idan ya ga wata bishiya ko ya farauta a ciki Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahim harrama makkata Wada Ali li annabi ibrahim ya yi addu'a ga mutanen Makkata alheri kuma ya sa ta ta zama harami annabi ya ce wa inni harramtu almadinata ni kuma na sanya garin madina ya zama harami kama harrama ibrahim kamar yadda annabi ibrahim ya sanya garin madina ya zama harami Ya ce wa inni da auku fi sa'iha annabi yace ina yin addu'a akan sa'in mutanen madina wa muddiha ina yin addu'a akan mudin mutanen madina bi mislai ma da abidi ibrahim li ahli Makka da ninki bin abinda annabi ibrahim yayi addu'a ga mutanen makka kenan idan annabi ibrahim ya ce Allah ya azabta mutanen garin da me da arziki da zaman lafiya shi annabi ya roƙo wa mutanen madina ne kuma duk wanda ya je garin idan ya ce maka ya je madina zai faɗa maka irin natsuwa da hatta yanayin mutanen za ka ga ya bambanta yanayin mutanen maka da mutanen madina saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi al-imamu ibn mata ya bude babu mata a fi da madinati ya kawo hadisi mai lamba ta 3914 ya kawo daga abu ya yake cewa annabi ya ce innal imana la ya'zuru ila al-madinati akwai lokacin da imani zai kare ko ina zai tattaru zai koma madina kamata azrul hayyatu ila kujina yadda ka san maciji yana komawa rami ya je zauna ko to nan gaba za a kwana a tashi imani zai kare ko ina sai dai makka da madina dan dujal zai bayyana kuma annabi ya ce tun da Allah ke aiko annabawa Allah bai taɓa jarraban al'umma da bala'i mafi girma ba irin bayyana cutar ya ce an zara ƙunuhun wanda biyu na min ba'a annabi nuhu yawa al'ummar sa gargaɗi dangane da cutar da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin abin da zai faru idan cutar ya zo a cikin kwana arba'in zai zagaye duniya ta kafinta zai shiga ko'ina zai je makka da madina bai sai shi ba dan zai samu mala'iku suna tsaranta Allah ya ce su tsare ta ka ku ga Allah ya ba mala'ika tsaron abu ya ce a tsare kar a bari ma ne shigo to billahi da ka ku san ba za ka shiga duk duniya ba garin da yake da wannan alfarmar da wannan kimar a gurin Allah in ba garin makka da madina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin daga Nafi an ibn Umar qala annabi yake cewa man istata aminkum an yamuta bil madina duk wanda yake da ikon ya mutu a madina a cikin ku falyafal ya aikata fa inni ashhadu liman mata annabi yace zan ba da shaida ga duk mutumin da ya mutu a madina da imani sannan a cikin littafin muwadda ta imamu malik ya bude babu fadl madinati ya kawo hadisi daga jabir dan abdullahi anna a arabiyyan wani ba kauye ya zo baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal islam yayi ma annabi baya akan musulunci thumma asabahu wa aqum bil madinati sanan sai rashin lafiya ya same shi a madina fada ila rasulullahi sai yazo wajen annabi fa qala sai ce agilni bai'ati ka warware min bai'at da nayi maka fa aba sai annabi yaki thumma a sannan sai ya kara zuwa fa qala yace agilni bai'ati bai fa da ne maka a matsayin na shiga musulunci ka ta na fata fa aba annabi yake kuma ja'a fa qala yace a gilni bai aji fa aba fa kharjal arabi sai wannan balarabin kauyen ya fita fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace innal madinata kalki wannan madinar da kuke ganin ta kaman abin da ake hura wuta da shi ne tamfi khabasaha wanda take fitar da duk wani abin da yake shine datti wa tasna'u ha sannan ta ainihin wato sana'anta abin da yake mai kyau ne hadisin abu huraira manzon Allah yake cewa ya ati alal nas zaman wani zamani zai zuwa mutane yadda qurratul ibnu ammihi wa qaribuhu wa qaribihi mutum zai wa qaribuhu zai kira ainihin wato dan amminsa da na kusa da shi zai ce halumma ila raka halumma ila raka ku tashi mu tafi inda za samu wadata ku tashi mu tafi inda zamu samu wadata annabi ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina kuma ta fi musu zama alheri inda sun sani annabi ya ce wallazi na fi biye da kinararsi da wanda rena ki hannunsa Allah la ya kharuju minhu ahadun ragabatan anha babu wani mutum da zai fita daga madina saboda yana kyamar da sa ya fita illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu face makofin ka sai Allah ya kawo wanda ya fita in dai za ka fita daga madina in ta ne ka ka fita daga cikin to kana fita sai Allah ya kawo wanda ya fi ka Ya ce ala ku saurara inda madina ta kalki madina da kuke ganin ta kaman siga zigi ne wanda ake hura wuta da shi a makira tukhrijul khabitha wanda ake fitar da abin da yake datti mara kyau yace la taqumu sa'atu hatta tun tamfil madinatu shirara annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai madina ta yi girgiza idan ta yi girgiza duk wani mutum da yake a sharari ne akwai munafunci a zuciyarsa mutumin banza da ya mutu daga madina kuma lokacin yana nan kuma tun da annabi ya ce zai zo wallahi sai ya zo dan Allah subhanahu wata'ala ya tsare wannan garin kama yin filkir rukaba kare wani hadisin manzon Allah yake cewa man kafa ahlal madinati akafahu Allah duk mutumin da ya tsoratar da mutanen Madina to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya masa ainihin wato hadisi ya tabbata a cikin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi ya bude babu fadl Madina hadisi mai lamba ta 4246 hadisin Jabir bin Samura yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah ta'ala samma al-Madina tsabata Allah da kanshi ya kira Madina yace mata tsaiba da haka ana kiranta a cikin ce mata ainihin wato tsaba ya tabbata a cikin muwadda lil na abul qasim abdurrahman bin abdullahi muhammad ainihin wato yake faɗa bayan ya kawo babin da ke magana a kan falalar madina wa alimiha da malaman madina wa qaulil ulama'i fi malik bin anas radiyallahu anhu rahimahullah ya buɗe waɗannan babu babukuka to idan kace za ka dinga bibiyar littattafai da hadisai da annabi ya magana akan falalar makka da madina suna da yawan da maganganun malamai wanda kamar yadda muka faɗa littattafai aka rubuta akan wannan latu addu wa latu to yanzu idan kana musulmi mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai wajaba shine ka tsaya inda annabi ya tsaya abin da ya shafi matsala ta hukuma tun daga kan gwamnatin abubakar allah ya ƙara masa yadda kan gwamnatin umar kan gwamnatin usman kan gwamnatin ali bin abi wa'in nan ba su bane mutanen da suka fi kowa bayan rasuwar annabi babu wani mutum da ka taba ji a cikin ahalin sunna ya miki ya ce maka abubakar radiyallahu anhu a matsayinsa na shugaba duk abin da yi mi'a bil mi'a daidai dan mu a gurin ba wanda in yake yin abu ɗari bisa ɗari ya zama daidai in ba a shi kaɗai ne yake da wannan lafiya amma muna da itiqadin abubakar Allah ya tsara masa ita, a gwamnatin shi yana da alheri wanda cikin ɗari ya kai casa'in da tara da ɗigo tara da rai babu wani ahalin suna da ya taɓa da'awar cewa gwamnatin umar gwamnati ce ta ma'asumiya irin yadda annabi yake masu babu wanda ya taba faɗar wannan babu wanda ya taba faɗar cewa usman radiyallahu anhu gwamnatin sama asumiya ce irin yadda annabi ya gudanar da mulki saboda sai da usman ba ma'asumi bane babu kuma wanda ya taba faɗar wannan hakan ali bin abdullahi talib ba shi su suke faɗar wannan magana da haka mutane su gane su kudin shi'a suna rikici ne ba wai maganar gwamnatin saudiya ba shugabancin ta biyu ba a'a shugabancin abubakar da umar da usman a gurin imami kar ma ka bata ma kanka lokaci ba wai shugabancin gwamnatin saudiya ba a'a a gurin su shugabancin abubakar da umar da usman ma biyu ba to wanda abubakar da umar da usman suka shugabanci ya ce bai yi ba kana tsammanin a wannan zamanin wani mutum zai ce shugabanci da shugabanci ba zai taɓa yi wa ba. to kazalika mun faɗa mun ce ta'arifin adali shine duk mutumin da yake yana da hasanatu galabat ala adi aikin sa mai kyau ya rinta aikin sa mara kyau wannan hadisi kuma na faɗakar da mutane na ce wancan ta'arifin da ake kawowa cewa wal adilu man kul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira da mai tubatul ahkam ne kawo idan ka je ka duba za ka ga ana magana ne akan abin da ya shafi shaida a kotu amma dan an same ka da laifi kwaya daya ko biyu ko uku a daidai lokacin da za a same ka kana da aiki mai kyau kaso bakwai ko takwas ko tara mu a gurin mu kai adili kuma wannan ita ce ka'ida saboda Allah ya ƙi kamala ta suka ga kowa sai da shi kai kuma ya ki ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa akan wani mutum sai manzon Allah na farko kamar yadda na faɗa duk duniya babu wani gari ni dai da nake girmamawa a zuciya ta kamar makka da madina saboda Allah ne ya sa ni kuma wallahi duk wani gari da kake gani a duniya ƙauye ne a guri na makka da madina ne dan Allah ne ya faɗa yake da tunzira ummul qura wa man haulaha duk wani gari da ka sani a duniya gefen makka gefe ne makka da madina su ne asalin gari garin da Allah zai ɗauki annaban sai dai ajiye shi kwantar da shi a ciki ka san wannan garin ya fi ƙarfin wasa a gurin Allah wannan shi ne to tare da wannan kazalika haka hukumomin saudiya da malaman saudiya a matsayinsu na mutane za su iya yin za su iya kuma ba ma da'awar cewa duk abin da kuma dama ra'ayin hukuma daban ra'ayin malamai ba ma da'awar cewa akwai wani mutum wanda duk abin da ya yi in ba manzan Allah ba amma ya kamata ya zama to mutane ko ya zama wajibi su zama masu insani masu adalci mun yi bayani mun ce akwai mutanen da za ka gansu ga su mutane ne amma ɗabi'a irin ta dabbobi ne dabbobin ma mafi muni shine alade shi alade za ka ga bai taɓa sauka a gurin aikin alheri inda za ka ajiye lafiyayyen nama za ka gaba zai zuwa amma da za ka je ka duka kana ba haya to zai turo da gudu zai ture ka alade ke to akwai mutanen da ga su da siffa ta mutane amma alade dukkan wanda ya zamanto mutum yana da alheri kaso tara amma ba za ka iya faɗa alherinsa ba ran da ya kuskure ƙwaya ɗaya kuskuren shi za ka yayata wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'a ta adali kuma ina so mutane su gane ba wai hukumar saudiya ba ko sahabban annabi haka yin shi ake mu'amalansa su billahi alaikum abubakar ba shi da aikin alheri ne a yaushe ne za ka ji a gurin dan shi'a yana faɗin cewa ga alherin da abubakar yi in dai zai fito ya maka magana to abinda a tsammanin sai ke tsammanin sharri ne shi zai fito ya faɗa ba a ba. to kuma mutanen da suke wannan soke-soken cikin kaso goma daga ciki to kaso takwas masu wannan hankali kaso biyu daga ciki wanda jahilci da rashin sanin ina aka fito ina za a sai suka je suka shiga wata sugar da ba su san ina aka fito ba ina za a wannan shine abu na farko abu na farko abin da ya faru labari aka bayan aka tsoro dan sarki ya zo zai yi an tattare mutane saboda shi daga nan aka samu turmuziziniya aka kakashe mutane wannan labarin ƙarya ne daga najeriya shugabanni ma da suke zuwa akwai wurin da kowa ya san ake ce masa biyayi inda manyan mutane ke da ta yaya za a ci wanda ya tashi daga najeriya ya tafi yana da mutunci karrama shi zai karrama dina da ruwan mutane sai dan sarkin kasar shine wai zan zai je yi ba sai an tattare mutane wa saboda shi sannan ni na ga bidiyon wanda ya ce yi ba ba ma lokaci bane da yake akwai mutane a gurin sannan kasar makka da madina duk duniya a yanzu baka da wata ƙasa da za ka je ka ga ana ƙoƙarin ɗabbaka musuluncin in ba nan ba babu to tunda ko haka ne dole yahudawa da makiya Allah ya zama gidan su yana kan wannan kasar yaya za a yi a warga da kasar yaya za a yi a rusa ta yaya za a yi a lalata ta sannan ƙarƙashin wannan gwamnatin Saudiya idan ta yi budget a shekara budget ɗinta cikin kaso ɗari kaso da biyar yana tafiya ne akan gyara haramin Makka da Madina da aikin haji budget ɗinta yanzu a najeriya ana ta ihu ana samun wuta har yanzu wutar da ake amfani da ita a najeriya ba ta kai wutar da ake amfani da ita a haramin makka da madina ba ta kai ba kuma na rantsi da allah da ya busa min numfashi duk wanda ya taba zuwa gurin zai faɗa masa yadda ake kula da haramin makka da madina ko shugaban kasa ba a kula da gidan shi a najeriya haka duk wanda ya ne zai faɗa masa da haka wallahi mutanen saudiya idan ba su da wani aikin alheri a duniya sai kula da haramin makka da ta wannan ya ishe su alfahari a wurin allah sannan duk mutumin da ya yi musu zai musu insafi ya san cewa idan ka je aikin hajji wannan shekara shekara mai zuwa in an samu matsala bana to in ka koma ba za ka tarar da wannan matsalar an riga an yi da sai dai wata matsala amma ba dai wannan matsalar kullum ana tunani ne yaya za a yi a ƙara abubuwa a isin din abubuwa kar a dinga samun matsala haka fa ake ciki ba to idan mutumin da abin da ka sani alheri a kansa wani yanzu ya kawo sun haka awwalan tukunna ka fara ƙaryata haka sai haka sun hakan ya tabbata da haka mu a abin da muka sani akan hukumar saudiya da malaman saudiya ba abin da suke kokari sai a kyautata wa mutane a kuma yada wannan addini na Allah mu abin muka sani ke yanzu ɗalibai ba wai daga duniya ba 'yan Najeriya kaɗai ne wanda suke ba admission wanda suke karatu a jami'a sun fi mutum ɗari biyar. a jami'an nan dukkan ɗalibi ɗan Najeriya da zai je digiri kawai ya gama a shekara huɗu kafin ya gama gwamnatin saudiya tana kashe mai kuɗi kusan miliyan goma ta shi kai ɗan najeriya a ƙasar ku da kuɗin ka ba karatun ya gagare ka adalcin da ake yi a saudiya cikin kaso ɗari da ana kaso sha biyar a najeriya da 'yan najeriya ba su shiga bala'in nan ba wannan ba ɗan ƙasa ba ne ma ba ne ya taso daga wata ƙasa ya dai zai yi karatu amma gwamnati za ta mai hidima da kuɗin alawusin da ake bashi da kaza da kaza kafin ya kammala shekara hudu digiri za ta kashe mai kusan naira miliyan goma duk duniya wata ƙasa ka kike kake da shi wadda kuma karatun nan fa idan an yi ha me ake tsammanin za a yada addinin Allah ake tsammanin za a yada idan ka je jami'a lokacin da ake ɗauko ɗalibai idan an yi karatu daga azhar daga safi zuwa azhar an tashi daga azhar zuwa al'asar in akwai mai wani abu ya je daga al'asar za a ɗibo ɗalibai daga cikin jami'a zuwa harin motocin da ke ɗibo ɗalibai cikin jami'a zuwa harami idan ka shiga cikin jami'a islamiyya za ka ɗauka cewa ana ake kira lexilus za ka ga motoci an tashi mota tun a za a kalla asar tana su ana jiran ɗalibai kawai a ɗibo su a kawo su harami don su karatu a mayar da su wannan yana daga cikin aikin alherin da suke yi waɗannan mutanen amma kawai wani sai ya shi bai tsina nama addini komai ba na sha faɗa na ce don Allah yanzu wani abu ƙasar Iran take na amfani wanda musulmi ke amfani ni dai har yanzu ban sani ba tare da ƙasar Saudiya nan Qur'anin da musulmi ke karantawa cikin kaso ɗari ita take buga kaso tamanin a duniya to ni dai ban san wani abu ba na alheri wanda ƙasar Iran take wanda musulmin duniya ke amfana da shi ni dai ban san shi ba don haka ina kira zuwa ga mutane mutane su shiga daidai su siyasa ta duniya idan baka san ta ba karka je ka shiga kasar iran kowa ya san aƙidar ta da kuma yadda take gaba da saudiya eh kenan ga siriya yanzu bashir al-assad dan shi'a ne shi'ar ma baka ake kashe mutane suwaye da waye ke goyon bayan bashir al'asar rasha da iran duniya ta san haka ake kashe mutane mutanen da suka zo suka hambarar da gwamnati mai ci a yaman waye ke taimakon yan tawayen da makamai don kifar da gwamnati iran tana da hannu a ciki me yasa suke yin wannan saboda suna ganin idan suka samu sansani kusa da saudiya ita ce hanya mafi sauƙi da za ta haddasa bala'i da fitina a cikin ta da haka idan abu ya tabbata a yi to ba wanda za mu ba shi kariya ya kuskure ba za mu ko da ko da mun amma kuma ba zai yi ba ƙasar da Allah ya faɗa idan ka ɗauki ƙur'ani yanzu ka buɗe za ka karanta ko kana so ko ba ka so abinda za ka ga surorin ƙur'anin nan daga makiyatun sai madaniyar ba ga wani. suratul fatiha ta makkiyatun suratul baqara madaniyatun haka za ka gani babu iraniyatun ko akwai wannan garin da Allah ya zaɓa ya saukar da littafin ba za mu kira wasu marasa mutunci da kun zubar da kimar garin saboda wani abun banza wani abu na cikin harkar ta duniya da haka ina faɗa muku wallahi ko malami ne kuka ci yana da awar sunna amma yana ƙa'anu sukan malaman saudiya da kuma sukan gwamnatin saudiya yana tabbatar muku ya fara shi shiro kanshin bid'a kuma wallahi ina tabbatar muku nan gaba sai kaga ya fada wani ne wani rami na bala'i sakamakon irin waɗannan abubuwa da haka mu a matsayin mu na mutanen da muke bin sakar Allah da sunan Annabi babu wata kasa da ta rage mana a duniya sun ba ta ba kuma dukkan wani bayani da darasi da karantarwa za mu ci gaba da yi nuna wa mutane muhimmancin waɗannan guraren guda biyu ko ka muhimmanta su ko tun tunda Allah ya wata muhimmancin an gaba abin da ke kan mu shine mu fatsakar da kai ga abin da Allah ya faɗa in an je layara kuma Allah ya yi hukunci wannan shi ne da haka insha Allah sati mai zuwa da izinin Allah za mu dawo karatunmu da littafi kamar yadda aka saba kuma mun san cewa ka'idar mu shine idan ba ruwa bane ya taso kafin lokacin karatu dan an ga halari to kar a fasa a tawo zamu kar kuma da izinin Allah an dawo kenan za a ci gaba da ainihin wato fafatawa da izinin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala kuma ya samu dadi wannan abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya ƙara ainihin wato tsarewa dan sarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ya sa mu da imani kana da amfani وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله